bayan soke manyan hafsoshin sojojin Najeriya da kuma mai su da wasu yan Najeriya suka daɗe suna kiraye-kiraye a kai. yanzu haka dai al'umma na tofa albarkacin bakin su game da dacewan ɗaukan wannan mataki ko akasin hakan shugaban da dama dai na kiraye-kiraye na cewa a musanya waɗannan jigajigan hafsoshin sojojin Najeriya da suka gaza kawo ƙarshen yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram da ya zakan aka kwace shekaru goma sha ɗaya ana fama da shi da ma wasu matsalolin da suka dinga kundo kai musamman ma na sace sassan jama'a a yankin arewa maso yammacin Najeriya. Shiyar arewa maso gabacin Najeriya dai ita ce shiya ta fi fama da wannan matsala na hare-haren mayakan Boko Haram yayin da matsalan ta fi yawaita a jihar Borno da kuma wani bangare na jihar Yobe da Adamawa. Na dai tuntuɓi kanar Hussein Manguno Memorabus da kuma kasance ce mai sharhi kan al'amuran tsaro ko ya yake ganin wannan sauyi wannan canjin ya yi kyau saboda a hierarchy na sojojin ma zaka ga akwai stagnation akwai waɗanda sun kasa girma saboda waɗannan su suna nan sun tare hakokin su saboda haka muna ganin wannan canjin ne zai yi ba za a iya cewa an ci karfin su ba an yi kokari kila a cikin kashi ɗari an samu galaba kashi ishirin amma dai kuma waɗannan mutanen da aka kawo kan da zaton za su zo su kara da sauran hmm. a yi shiru a zauna a san irin yadda wani dabaru da su dabaru da za a fitar a ci galaban yakin amma bai kamata ko yaushe a fito a ce a yaki ba to ko su ma al'umman jihar Borno ya suke ganin wannan sauyi a wannan lokaci sunana Abdullahi Alhassan har harkar tsaro harka ce babba amma ka kalli yadda ake ƙara samun hare-hare na 'yan bindiga na garkuwa da mutane na boko haram a bangarori daban-daban sai ka ce kawai ba shugabanci ko ba tsaro kaga shekarar su kusan 42 kenan a suna wannan jagorancin wannan abu burta ya zo indiya 1979 kana shi burta da yake dan arewa maso gabashin najeriya wanda shine shugaban hafsoshin rundunar sojin ƙasa akwai hanyoyi da dama a maiduguri da ba a a akan hanyar garin shi zaka bi sai ka zagaya tukuna ka zo kuma shine shugaban rundunar fannin tsaron ƙasa wannan me yake nuna yana nuna gazawa ne da kasawa da kuma cewa lalle lalle amana ko aikin da aka dora masa ma ba shi yake yi ba sunana Muhammad Abubakar Ladan a nan cikin garin Maiduguri eh to wannan gaba yayi iya abin nan ya iya sa akan yadda yake shi shugaba ne a lokacin da kasa ya ɗauki kururuwa akan cewa a canza a canza a canza ya saurari kowa abin da ya birge ni kuma a lokacin da kowa ya manta da wannan abin sai ya zo ya canza su gaskiya canza wannan zai kawo nasara zai kawo ci gaba wato akwai wani sakaci a cikin aikin jami'an tsaron nan da mu da muke Borno muka fuskanta muna sa rai a wayannan jami'an wayannan sababbin jami'an da suka zo din za su mai da hankali akan wannan irin yanayin sakacin nasu din kasan shanin tsarikan salo kenan yana da wahala saboda za su iya zama suna jira a kuma a lokacin da suke shirye ba za a fito musu ba to sai su sa rai kamar ma abin ya kwanta amma nan kuma nan suna ta ainihin kiwon su ne a lokacin ba wannan irin lokacin sau da yawa ana kawo musu irin wannan hare-haren kuma ana dan cin galaba a kansu kusan dukkanin mutanen da aka naɗan sun taɓa aiki a tiyata kwamanda da ke garin maiduguri kama da shi kansa sabon hafsin hafsoshin sojojin najeriya loki erabo da major general ibrahim attahiru da air marshal i amawo sai kuma riya admiral eze gambo wanda zai maye gurbin chief of naval staff wanda shi ne kawai a cikinsu da bai aiki a tata kwamar da ke Maiduguri ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya